al'awwalu da al'ahiru suna daga sunayen ubangiji maɗaukaki mhm. wa ma'ana kuma a sabi kulil ashiya yi kabila wujudi ha su a haƙƙin ubangiji sarki wanda yake marigayi ga komai kafin samuwar komai shi akwai shi walbaƙi awwalu kenan na'am eh. walbaƙi ba da fana'iha sannan kuma akhiru kuma ana nufin sarkin da yake wanzaje bayan ya karar da kowa shi kadai zai dawwama na'am wa taqiqu annahu laysa lahu awwalun wala akhirun taqiqin wannan suna da awwalu da akhiru a haƙin Allah cewa kakka ɗauka in an ce Allah yana da wato shine na farko ka ɗauka ashe yana da farko kenan na'am illa dai shine ya riga kowa duk masu farkon shine ya riga su a'a ba haka ake nufi ba ko kuma an ce shine na ƙarshe a bayan kowa karka ce to ashe yana da ƙarshen kenan illa dai sa ita ce ƙarshen ƙarshe to ba shi da farkon ba kuma shi da ƙarshen shine abin da ake nufi وقال صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في basi. to ana akwai iskali kasancewar Allah awwalu wato kadimi wannan abu ne mabayyani amma kasancewar Allah akhiru mhm. wato baƙi mhm. to wannan za a iya samun ishkali to wato idan Allah aka ce kadimi ne ya riga kowa akwai shi kafin kowa to dama duk babu mai ja akan cewa e eh, dukkanin mu fararru ne mm-hmm. amma inda za a samu ishkali in aka ce Allah akhiru ne wato baƙi ne mm-hmm. shi kadai shine wanzajje to yaya kuma za a yi da abinda Allah ya labarta mana na dawwamar 'yan aljanna eh. da 'yan wuta yan aljanna za mu dawwama mhm. abadan a aljanna insha Allah khalidina fiha eh. abadan yan wuta ma za su dawwama a wutar Allah kiyashe mu Allah ya tsarshe mu amin su ma khaliduna fiha mhm. abadan na'am to yaya kenan kuma Allah kuma shine akhir to kuma shi shi kadai shine baki Allah ga mutum amma kuma gashi mu bayin zai dawomar da mu insha Allah tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dawomar da mu aljanna mu ma za mu zama baƙiye hmm, in mun shiga aljanna ba mu da ƙarshe haka in ƴan wuta suka shiga wuta su ma ba su da ƙarshe a cikin wuta wane mutum to baƙiye ke a wajen abin da yake sananne kenan Allah ya mutum Allah na'am wanda wata kila muna iya barin maganar a iyana Allah ya gafarta to yaya wanzuwarmu ya za a yi da wanzuwarmu ga kuma wanzuwar Allah na'am baƙa'inmu da baƙa'in Allah tabaraka ta'ala abadiyarmu da abadiyar ubangiji tabaraka ta'ala na'am to wannan ishkali mhm. za a warware shi da cewa shi baƙa'in Allah tabaraka ta'ala baƙa'i ne zati na'am zati baƙa'i ne zati na'am baƙa'i ne nasa na kansa na'am bai jingina da kowa ba bai jingina da komai ba a kan kansa yake wanzajjan jan mu ko namu baƙa'in ba baƙa'i ne zati ba baƙa'i ne aradi to baƙa'in mu baƙa'i ne wanda ya jingina da Allah din jalla jalla wanzuwar mu wanzuwa ce wacce ta jingina ne da ubangiji tabaraka ta'ala daga ashe ko mun kira kanmu baƙiyai ko wanzazzu ko khalidai ashe a hoto ne muke eh. amma alar haƙiƙa ƙararru ne mu eh, ƙararru ne mu tun a farko a yanzu ma ƙararru ne mu kuma har abadan abadan ƙararru muke aka za mu ci gaba da tabbata saboda dukkanin wanzuwar tamu ta dogara ne ga rabbul izzati tabaraka ta'ala daidai da kibtawar ido idan ubangiji zai zare wanzar da mu din to zamu mu gama balbalcewa za mu koma cikin rashi kamar ba a yi mu ba wane mutum wannan shine abin da arifin yake magana shehu abdulgani nabulsi to in takun billahi qa'im lam takun bal antahu an ta zillul gaibi min asma'ihi wa shamsuhu to mu tsaya iya nan Allah ga hutu mana ba za a fassara ba hmm? ba za a fassara mu ai fassara kenan Allah ga ta fassara kenan irin wacce za ta dace da kowa da kowa Allah ga hutu mana Allah ga hutu mana eh. ya huta amin amin ya huta amin na'am ai in za a yi magana irin wannan dole akwai linzami akwai takunkumi a dinga barinta a iyayen da mafi yawan al'umma za ta dinga ganewa za ta dinga fahimta gaskiya kar je ka faɗi wata haƙiƙar da haƙiƙa ce haka take gaskiya ne amma rashin sani ya jawo wasu su ƙaryata ka wanda in suka ƙaryata ka ba kai suka ƙaryata ba gaskiya ne mahalicin suka ƙaryata ko ma'aikin suka karyata don haka sayyidina ali karramallahu wajahu aka ruwaito gare shi yana cewa ku dinga zance da mutane yaya ai za a iya ko to yana cewa ku dinga zance da mutane gwargwadon hankulansu gwargwadon abin da hankulansu za su iya kamawa yake jan kunne ga wanda zai dinga faifayewa yana magana da mutane sama da abin da hankalin jama'a zai dinga kama yake cewa kuna so a dinga karyata a dinga karyata Allah ne da ma'aikin Allah hmm. a turiduna an yukfara Allahu wa rasuluhu nasa ala qadri uqulihim aturiduna an yukfara Allah wa rasuluhu in za ku yi magana ku yi magana daidai da yadda hankula mutane suke yadda za su fi saurin fahimta ku in ku ba za ku yi haka ba zai zama kuna son a ƙaryata Allah kenan a kafircewa Allah a kafircewa manzo Allah saboda kun iyar musu da abin da ya fi ƙarfin ƙabiliyarsu ya fi ƙarfin fahimtarsu shi yasa galiban mun zo wata gaba mai wani dan rimtsi haka ko da na gangaro na gangaro sai na taka birki na tsaya iya daidai yadda insha Allahu masu hankali dai za su iya fuskanta mai ake cewa amin na'am laisa lahu awwalun wala akhirun abin da yake ta hakikin wannan suna a hakin Allah tabaraka ta'ala ubangiji ba shi da farko in an ce na farko kahun kowa wato na farko kahun kowa wanda shi ba shi da farko in an ce na ƙarshe bayan kowa wato na ƙarshe bayan kowa wanda shi ba shi da ƙarshe shine ta hakikin na'am وقال صلى الله عليه وسلم شغبا صلى الله عليه وسلم يا فدا كنت اول الانبياء في الخلق نا kasance ni ne na farkon annabawa a halitta kafin Allah halicce su ni Allah ya fara halitta wato haske na na'am wa akhirahum fil ba'si na kuma kasance na ƙarshen a wajen aikowa gangar jikina ita ce ta ƙarshe a cikin mm. bayyana a cikin annabawa na'am wa fassara bi hadha qawluhu ta'ala da wannan ne aka fassa faɗin ubangiji tabaraka ta'ala wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum mm sai Allah ya fara da ambaton ma'aikin Allah ya ce wa minka sannan kuma wa min nuhi na'am faqaddama muhammadan sallallahu alaihi wa sallama a wannan aya da Allah ya kawo jere na annabawa tabaraka ta'ala waɗanda ya riƙe alƙawari daga gare su mm. kafin ya ambaci annabawan da suka gabaci ma'aikin Allah sai ya fara da shi ne mm. farin fas ne farkon wanda aka riƙe alƙawari daga gare shi na أشار mm. minhu نحو منه عمر radiyallahu anhu. Sai na Umar سيدنا عمر بن الخطاب يا ينوني إزوا ma'ana da take kama da irin wannan ma'ana mm. wa minhu qawluhu nahnu al na as-sabiquna wanda yana daga faɗin sayyidina Umar din a cikin wannan dogon jawabi da ya bayan wafatin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake kokanta rasuwar ma'aikin Allah yana a mu ummatu Muhammadu, sallallahu alaihi mu ne al'ummar da a bayyana muka bayyana a ƙarshe a sararin duniya amma kuma a ranar lahira mu ne kuma as-sabiquna mu ne marigaya mm. saboda da mu Allah zai fara kafin Allah ya waiwayi wata al'umma ummatu Muhammadin za a fara waiwaya saboda arzikin annabinmu wanda ya je roƙa mana wannan alfarma wajen Allah da faɗinsa ya rabbi ummati ya rabbi ummati wa qawluhu ana awwalu man tanshaqqa anhu al-ardu haka na wannan awwaliya ta ma'aikin Allah tana daɗa bayyana a cikin faɗin ma'aikin Allah ni ne farkon wanda ƙasa take kecewa gabaran ƙabarinsa. Mm. wa awwal man yadkhulu aljannata kuma ni ne farkon mai shiga aljanna mm. wa awwal shafi'in kuma ni ne farkon wanda zai yi ceto wa awwal mushaffa'in kuma ni ne farkon bawan da Allah zai ba ceto duk wanda zai ceton ma a arziki na da albarkaci na zai ceta na'am to kaga dukkan waɗannan fuskoki ne na awwaliya ta sayyidina rasulullahi shine farko a cikin halitta shine farko a cikin annabta shine farko a riƙon alƙawari daga annabawan shine farko a wajen tashi da kabari shine farko a cikin ceto shine farko a cikin bawa ceto mm. shine farko a shiga aljanna sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mm. amin wa huwa khatamun nabiyina sannan kuma har wa yau shi shugaba sallallahu alaihi wasallama shine cikamakon annabawan Allah to hmm. al-akhiru kenan na'am wa akhirur rusul sallallahu alaihi wasallama shine cikamakon annaba shine na ƙarshen manzannin Allah hmm. da haka akhiriyarsa ta bayyana a wannan fuska to wa min asma'ihi ta'ala alqawiyyu to wannan awaliya ta maki Allah sallallahu alaihi sallama akanta aka gini salatu sabiqi hmm. shine shabul qadir yake faɗa yana mai kirari ga shugaban hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-sabiqi lil khalqi nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu hmm. to kaga as-sabiqil khalqi nuruhu kenan al-awwal kenan hmm. Hmm. shine fassarar al-awwal wato nan kamar shabul qari yana cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-awwali na'am shine me kun ya kawo sunan sai ya kawo fassara na'am sai ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-sabiqi lil khalqi nuruhu na'am amin wa min asma'ihi ta'ala alqawiyyu kaga kuma wannan munasaba tsakanin salatotin guda biyu da salatu sabi'i da salatul fatihi ita salatu sabi'i ta yi kirari ga manzon Allah da awwaliyarsa mhm. ita kuma salatul fatihi ta yi kirari ga sayyidina rasulullahi da akhiriyarsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ogolika wal khatimi lima to khatimi akhiru kenan hmm. shi ma anan maimakon ya ambaci sunan akhiru din sai ya kawo fassara akhiru din eh magana ingantacciya duk ta sace da mutum guda ne yesu shi shabul qadad din shi yesu da salatul sabi'in da salatul fatihin duk shi ya yi su shi ya sa kaga ai wato rabi da rabi ne fiffike ne da fiffike abin da ya faro ne a salatin sabiki ya kammala shi a cikin salatul fati. Hmm. amin wannan bayani ina jin yana nan a cikin littafin shehu yusuf na bahani afdalus salawati hmm. inda ya kawo salatotin ومن أسمائه تعالى القوي القوي ينا دغ سنايان ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am wa zul quwwati haka na zul quwwati yana daga sunayen Allah haka na almatinu yana daga sunayen Allah maɗaukaki. wa ma'anahu alqadiru ma'anarsa shine sarki mai cikakken iko na'am wa qad wasafahu Allah ta'ala bi dhalika faqala ubangiji maɗaukaki ya sifanta shugaba sallallahu alaihi sallama da wato sifar ƙuwa mm. inda Allah Ta tabaraka ta'ala yake cewa zai kuwatin inda zil arshi makin shi sayyidina rasulullahi ma'abocin ƙarfi ne da ƙarfin Allah mm. mai cikakkiyar daraja ne a wajen mahalicin al'arshi ƙila mm. muhammadun aka ce shugaba ne shine ne ɗin. din inda zil maki ne wakila jibrilu wasu kuma suka ce a wannan sifofi na jibrilu ne na'am wa min asma'ihi ta'ala amma ka ce jibrilin in ta juya ta juya din dai sai ta sake juyowa to na'am in ka ce jibrilin to shi jibrilin daga waye ke na'am kuma arzikin waye samu abin da ya samu din saboda wa aka yi masa abin da aka yi masa in har an sifanta jibril da zai kuwatin kuma har aka ce masa inda zal arshi makinin to saboda shi karan kansa kurin aka yi masa haka arziki ya ci ai na'am mhm. wa min asma'ihi ta'ala as-sadiqu yana daga sunayen ubangiji tabaraka ta'ala haka na almastuku hmm. kamar da aka ce ya zo a cikin wasu hadisai na'am fil masuri eh ko da yake anan a wata nuskar kamar akwai wato rijiya anan hmm. wa min asma'ihi ta'ala as-sadiqu fil hadisil ma'asuri hmm. sannan ku ko dake yake ban bari ka karasa na jina kan akwai rijiya ko baka da ita na'am algatu wala wa warada fil hadisi aidan ismuhu sallallahu alaihi wa sallam bis al masduqi yawa to shikenan na'am to ya zo har wa yau a cikin hadisi kamar da an kira ubangiji tabaraka ta'ala a hadisi an kira shi da sadiqu an kira shi da masduqu to kuma har wa yau ya zo a cikin hadisin shi ma shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama an kira shi da as-sadiqu kuma an kira shi da al-masduqu na'am wa min asma'i ta'ala al-waliyyu al-waliyyu yana daga sunayen ubangiji tabaaraka wa ta'ala sarki majibincin bayinsa wal maula wancan as-sadiqu sarki magaskaci na'am al-masduqu sarki abin gaskatawa na'am a cikin duk abin da ya faɗa ko ya labarta to waɗannan dukkanin waɗannan fuskoki ingantattu ne tabbatattu ne a haƙƙin ma'aikin Allah sayyidina rasulullahi magaskaci ne cikin duk abin da ya faɗa irin yadda mahaliccinsa magaskaci yake a cikin duk abin da ya faɗa shi ma ma'aikin magaskaci ne cikin duk abin da ya faɗa mm. irin yadda mahalicci yake abin gaskata cikin duk abin da ya faɗa shi ma ma'aikin babban bawan nasa shi ma abin gaskata ne a cikin duk abin da ya faɗa da abin da ya iyar hmm. zuwa ga halitta na'am wa min asma'ihi ta'ala alwaliyu alwaliyu sarki majibincin bayansa, ko ka ce mataimakin bayinsa na'am maula yana daga sunayen Allah tabaraka ta'ala haka al maula hmm. wanda kusan ma'ana guda ce wa ma'ana huma nasiru eh, da alwaliyu da almaula ma'anarsu Nasiru. sarki mai taimakon bayansa na'am wa qad qala Allah ta'ala ubangiji madaukaki ya faɗa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu haƙiƙa dai ku muminai majibincinku shine Allah da ma'aikin Allah ba wani ne ku ba ya ku muminai illa Allah da manzan Allah Allah ka sa muna da cikin waɗanda da kai da ma'aikinka ku ne majibintanmu amin wa qala sallallahu alaihi wa sallama uban shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ya tabbatar da cewa shi maular muminina ne mm. saboda gashi har sarauta wani ma yayi akan cewa shi ma din maulal mu'minina ne inda ya sarautar da sayyidina ali ke cewa man kuntu maulahu fa hada aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khudhul man khadalahu wa adi man adahu hmm. amin amin a hajjin ban kwana bayan ma'aikin Allah ya dawo a daidai guri da ake kira gadiru khum a nan a gaban dukkanin al'ummar musulmi ya kama hannunsa abu hasaneni ya daga yake nuna musu shi yana cewa to man kuntu maula fa hada aliyun maula duk wanda ni ne majibincinsa ni ne jagoransa to ga ali shi ma jagoransa ne majibincinsa ne Allahumma wali man walahu Allah ka so duk wanda ya so Ali wa adiman adahu Allah ka ƙi mai ƙin Ali wansur man nasarahu ka taimaki duk mai taimakonsa wa man khadalahu wanda kuma ya noke gabanin taimakon Ali Allah kar ka taimake shi Allah ka sanya mu da cikin masu ƙaunarsa masu taimakonsa alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam wa min asma'ihi ta'ala al'afu yana daga sunayen ubangiji tabaraka ta'ala al'afu na'am kuma gashi na a cikin nasin alqur'ani mm. inda Allah ya tabbatar da wilaya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da nasi na alqur'ani annabi'u awla bil mu'minina min anfusihim na'am na'am annabi aula bil mu'minina min anfusihim na'am ta'ala ala afu ne wannan wata kan wata wata kan wata wata kan wata to na'am ومن أسمائه ta'ala العفو العفو ينا دغ سنايان ubangiji tabaraka ta'ala wa ma'anahu safuhu ma'anarsa sarki mai yawan yafiya ga bayansa. faqad wasafa Allah ta'ala bi hadha nabiyahu fil qur'ani wat tawriti to ubangiji ya sifanta annabin nas sallallahu alaihi wasallama da wannan sifa ta yafiya a cikin alqur'ani da kuma attaura wa amarahu bil afwi fa qala ya ma umarce shi da ya zama mai yin yafiyar Allah yake cewa khuzil afwa khudil afwa ya rasulullahi yi riko da halin yafiya na'am kar kai riko na'am wa qala fa'fu anhum wasfah yi kuma ubangiji ya faɗa a wata ayar ke cewa fa'fu anhum wasfa hmm. ya rasulullahi ka yafe musu ka kau da kai gabaran taɓa-taɓansu da kusakuransu kar ka waiwaye su wa qala lahu jibril wa qad sa'alahu an qawlihi khuzil afwa kuma jibrilu ya faɗa ga ma'aikin Allah bayan ma'aikin Allah ya tambaye shi game da me Allah yake nufi da ya sauka masa don wannan aya da yake cewa khudil afwa hmm. qala an wa an manzala maka jibril ya ce Allah yana nufin ya rasulullahi ka yafiya ga wanda ya zalunce ka hmm. wa qala fi tawriti wa ba ne mai sauki ba wannan saboda zalunci yana da makaki yana da radadi ba abu ne sassauƙa ban an zalunce ka ka yafi don haka in har Allah ya baka irin wannan sifa Allah ya baka sifa mai tsadar gaske mai darajar gaske a yi maka abu ya zama ba za ka yi ruku ba ka yafe a cuce ka ka yafe ne mutum amma ni dai ina da abu guda ni a cikin yafiyar wacce ban yadda na yi ta ba a zalunce ni kuma ba a yadda an zalunce ni ba bari har a nemi yafiyar da gari ne. wannan ita ce ba zan iya yafiwa ba amma da wanda ya zalunce ni zai yadda ya zalunce ni ya nemi in yafe masa sassauƙan abu ne a waje amma ina ganin har zuwa yau ni na kasa jurar a zalunce ni kuma a yi baris a yi mursisi hasali ma a ɗauka ni ne azzalimin kuma sannan in ɗauka wa kaina cewa wanda ya yi wannan kuma in ce na yafi masa da za a iya ba ka zalunce ni ka yadda ka zalunce ni ka nemi yafiya daggare ni Allah ma yake yafiya bare mu suwaye mu amma ai ko Allah ba koyaushe yake yafiya in ba a nemi ya yafi din ba baya son buris Hmm? baya son buris eh ai shi Allah sa ya wuce misali eh, bayan da muke bayi ba haka Allah yake ba eh. shi Allah a cikin tekun da guguwar rahamar tasa baka nemi yafi yabba ma shi sai ya fi maka amma mu gajiyayyu ne raunana ne miskinai ne mustad'afai ne amin amin amin mm-hmm. na'am na'am mm-hmm. wa qala fi at-tawriyah wal injil fi al-hadith mashhuri ubangiji ya faɗa cikin attaura da injila kamar da ya zo a cikin hadisi sananne fi sifatihi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bayanin sufofin shugaba sallallahu alaihi wa sallama laisa bi fazzin shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mai kaushin hali ne ba wala ghalizin ba kuma mai kasashiyar zuciya ne ba walakin ya'fu wa yasfahu halin sayyidina rasulullahi bawa ne wanda yake mai yafiya mai kau da kai gabaran wanda ya munana masa hmm. in shi aka yi akan kansa to ma'aikin Allah sai ya ji sai ya iji sai ya gani sai ya gani amma in kana son ka ga rashin yafiyarsa da rashin kawar da kansa to taɓa Allah idan ka taɓa Allah babu yafiya babu kau da kai sai ya ajiye ka a matsayinka ne mutum amin wa min asma'ihi ta'ala alhadi to da haka sunan Allah ne al'afu kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya arawa masoyin nasa babban bawan nasa ya ara masa wannan suna da wannan sifa mai tsadar gaske ta yafiya da ka za ka iya kiran ma'aikin Allah afu Mm. min asma'ihi ta'ala alhadi alhadi yana da sunayen ubangiji tabaraka ta'ala wato sarki mai shiryar da bayinsa na'am wa huwa bi ma'ana tawfiqin lahi liman arada min ibadihi abinda ake nufi da alhadi a haƙin Allah wato sarkin da yake yin gamdakatar ga wanda ya so daga bayinsa wato yake halittar musu shari'a na'am yake halittar musu dacewa da abin da yake so hmm. wa bi ma'anar dilalati wa du'a'i sannan hidaya takan zo da ma'anar shiryawa hmm. ko kira na'am qala Allah ta'ala anan shi a haƙin Allah ta zo da ma'anar wato yi wa bayi gamdakatar wato ya halicci shiryar gare su hmm. to kuma har wayo hatta a haƙƙin Allah ɗin zai ɗaukan fuskar kuma wato shiryar da bayan izuwa ga shiryar wato haska musu ita da nuna musu ita a halicci shiryar wani abu ne mai zaman kansa a kuma haska a shiryar izuwa gare ta abu ne mai zaman kansa a kuma kira bayi izuwa gare ta shi ma abu ne mai zaman kansa haka abubuwa ne guda uku mabambanta amma duk alayi guda suke wallahu ya duhu ila dairi salami da aka ta wannan fuska ta wato haskawa bayi shiryar ko kuma kiran bayi zuwa shiryar gashi nan Allah ya tabbatar cewa shi ma kansa yana kiran bayan zuwa ga shirya inda Allah yake cewa wallahu ya da'u ila daris salami Allah shine sarkin da yake kiran bayansa zuwa tafarki ko gidan tsira wanda ne aljanna na'am wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yake kuma shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici na'am wato yake yi masa gam da katar zuwa ga shirya ko yake halittar shiryar a tare da shi na'am wa aslul jami'i min al-maili dukkanin waɗannan fuskoki na ita hidaya ko hadiyu mm. wato daga mailu ne wannan ilimin ishtiƙaƙi yayi ƙaya a cikin tsagwar ilimin ishtiƙaƙi Shi ne ilimin da yake maka bayani yake yin tahalili na wato ma'anoni na lafuzza da kalmomi da irin yadda ake sarrafa kalmomin ake tsago wannan lafazi daga wannan a tsago wannan daga wannan ya kuma bayyana maka wace irin dangantaka ce tsakanin waɗannan mabambantan fuskoki na ma'anonin kalma wannan aikin ishtiƙaƙi ne ba aikin luga ne tsabarta ba mm. ishtiƙaƙi ne mm. gaba ɗaya ya ɗaure su ya yi musu turke guda ɗaya mm. wato shi ne maili wakila mina takaddumi. idan ka ɗau game da katab ɗin sai ya gangara zuwa ga maili karkata idan ka ɗau wato haskawa da kuma nusarwa shi ma sai ya gangara wato duk mirgine-mirginen da zai a ƙarshe sai ya gangara ya koma zuwa maili ɗin haka in ka ɗauko jagoranci shi ma sai ya mirgina ya mirgina sai ya koma kan mailu ɗin ishtiqaqi kenan hmm. Hmm. wa qila min taqdimi an ce kuma wato ita ma'anar hidaya ko hadiyu wato